ka ce yanzu sun dawo suna lallashi tun daga abin da suka zo sun kulla da baban shi ya yi wa ya kai wannan mai girma sarki inda lahu aban ce kan kabira lalle wannan yaro yana da uba tsoho wanda ya manyanta yuhibbuhu aksar minna kuma yana so ne fiye da mu wa ya tasalla bihi an waladihi alhali kuma yana lallashin zuciya fiye da shi daga wancan ɗana shi wanda ya halaka wa yuhzinuhu ku rabuwa da shi yana bata shi rai dan haka muna roƙonka wa kun ahadana ku ka rike ɗayan mu a maimakon shi cikin mu ga mu goma zaɓi guda ka rike a bar wannan ya koma in ya so mu cikin mu ka rike wani inna naraka min al na lalle mun ganka kai mutumin kirki ne mai kyautata al'amari saboda haka ka taimake mu ka kame guda cikin mu ka bashi qala ma'azallah قال من أغلبه أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال سي النبي يوسف يتي معاذ الله الله يسألهم muna neman tsari da Allah ne an nakuza daga mukama illa man wajen nama ta'ala inda sai wanda muka samu kayan mu wurin shi shi za mu kame ba mu kama kowa sai barawo lam kul bai ce man saraka ba sai ce wanda mun ka samu kayan mu don ba sa ta yi ba ta taharruzan min al-kadhibi don kiyayewa kashe kariya tunda ba ta ba ce sai ce wanda mun ka samu kayan mu a wurin sa inna idan hakke ne in mun ka kama wani wanda ba shi ne wanda mun ka samu kayan mu a wurin sa ba la na mun zama azalumai in muka haka dan haka mu ba azalumai bane wanda dai mun ka samu mai laifi shi za mu rike to eh to mu ci gaba sauran aya guda aran masayahu ni ho qarafu hadiya qala qaliluhum ina ganin nan ya kamata da mu tsaya kar mu ci gaba tsaya don aya tana tare da waccan amma na an yi gaba sun yanke kamna ba za su karbe shi ba saboda haka to wacce shawara za a yi gobe za ku ji sauran bayani akwai wata baiwa Allah wadda rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته a ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin wata mai alfarma watan ramadana a wannan babban masallaci na juma'a na garin fatuskum ƙofar gidan mai martaba sarkin fika yau sha tara ga watan ramadan hijira annabi dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da shidda ga miladi a abin na miladi dubu ɗaya ɗari tara da tas'in da tara muna cikin suratu yusuf wadda yake sura ce mai bayani akan aƙida da tawakkali ga Allah muna cikin maganar saduwar 'yan uwa annabi yusufa da shi annabi yusuf yanzu ya zo ya gane 'yan uwansa amma ba su gane shi ba ya yi musu dubara ya gayyato ɗan uwansa kuma ya rike ɗan uwan suna lallashin ya ba su wannan yaro su koma da shi don kada abin da ya faru can baya ya sake faruwa to amma sun yi dubara duk da za su yi ba su ci nasara ba to shine muka ce yau za mu je ina aka kwana bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه وقلبوا فلقد عليكم موسقا من الله ومن قبله ما خلدتم في يوسف فلنبلعن لك حتى يعافن لي عليا أو يقوم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه يا عند سكا ينكك أمنا ga cin nasara da annabi Yusuf na karɓa wannan ɗan uwa nasu Kala suna najiyan sai suka keɓe daban suna ganawa yunaji ba ba, sashe suna ganawa da sashe ƙala kabirun sai babbansu su wanda ya yi su sinnan shekaru shine rabil Au kabirun ra'ayan ko wanda ya yi su babban ra'ayi wato wanda ya yi su kwarewa shine yahuda alam alamu, yanzu ba ku sani ba ku kar a kaza alaikum mausikan cewa uban ubanku ya karbi alkawali gare ku min Allah tsakanin ku da Allah bi akhikum ga wannan dan uwa ku kun manta wa min qablu kuma ku tuna gaba ne haka ma farratun abinda kun kai sakaci da shi fi Yusuf ga Annabi Yusuf wakila ma mazdariya falan abraha ni kam ba zan rabu da al'ar da wannan ƙasa ta masar ba ina nan sai koma kuma da ba ba ni kan ina nan hatta ya zana li a sai uba ya ni izini da in koma gida inda shike aya kuma lahuli ko ko Allah ya min hukunci da khalasi aqiyya zan na karbi dan uwa na mu koma tare wa huwa khairul hakimin Allah shine mahi alherin masu yin hukunci adalun shine mahi adalcin masu hukunci wato ya kama maka ne ka'ida babu magana komawa gida ko dai su koma shi da dan uwan ko ko in ya gaji da jidali da dan uwan shi uban ya ce to kada a rasa biyu kai dawo kada ya zan ba ka ba wancan eh shikenan irji'u ila abi irji'u ila abikum ba qulu ya abana inna banaka sara'u wa ma jahilna illa bima alim to yanzu bisa dokin gaskiya suke saboda haka za ka ji magana yanzu ta gaskiya ce yace musu irji'u ila abiku ku koma wurin ubanku fa qulu lahu ku gaya ma uban naku ya abana ya kai babanmu innam naka saraka to lalle ɗanka ya isa ta wa ma shahidna alaihi kuma mu shaida akan sa ba illa bima alimna sai da abinda mun ka tabbata lalle mun gani ta yakanna min mushahadati sa'ibi rari domin mun ga sadda an ka hidda zakkan sarki daga cikin taikinsa cikin abin nan jakar kayansa wa ma kunna lil gaibi hafizina amma ba mu zan muna tsaro ga gaibi ba abin da ya faku ba mu sani ba ai hafizina lima gaba anna wato ba mu san abin da ya faku ba daga barin idon hina ila musi lokacin da mun ka bada alƙawari walau alimna annahu yasriqu da mun san cewa zai yi sata in mun tayi da shi lam na aku da ban daukai mun tayi da shi ba eh gaibi na Allah ne saboda haka ba mu san gaibi ba amma hakikatan da kamin mu tayi mun san cewa zai yi sata to ba mu tayi da shi dan kan mu baro dan ka kuma in ma baka amince mana ba wasu was'al al-qaryata allati was'al al-qaryata ya kunna biya wa ila ya aqadna biya wa inna la sadiqun was'al al-qaryata ka tambayi mutanen gari allati aqadna kunna biya can garin da muke iya masa arsil ila ahli hafa tsalhu ai kama mutanen masar ka tambaye su shin danka ya sata ko bai sata ba za su gaya ma lalle yayi kamar da muka faɗa sannan wal'ira ka tambayi abokan tahiyar mu'ayarin fatake allati a kaban nabiha wanda mun ka dawo cikin su abokan tahiyar mu wa hum qaumu kanin kanana su mutane ne na kasar kanana tambaye su ka jiya wa inna lalle mu la sadiquna wallahi masu gaskiya muke fi kauli na cikin magana faraja'u ilaihi wa qalu lahu zalika sun ka komo gida sun ka faɗa ma annabi yaquba abinda wancan ya aiko su da shi sun kai mai bayani kamar yadda yace a gaya masa qala bai yarda ba qala ban sawala lahu amrukum amba فصبر جميل asallahu an أن يأتيني bihim جميعا إنه هو العلم الحكيم ألا سي النبي يعقوب يتي بل سولا لكم أنفسكم أمرا كودي ran ku ta kawace muku wani al'amari fa fa'altumuhu kun ka aikata shi ittahamahu wato ya tuhumce su lima sabaka minhu don abin da ya gabata game da su ne amri yusuf na al'amari yusuf shine wani malami yake cewa in ƙarya gare ka an kasanta ko da gaskiyar ka an ƙaryata ta hmm. sai dai abinda zan ce muku fasabrun jamil al'amari ne ni gare ni hankuri mai kyawu asallan kuma ina sa ran ubangiji na an ya fiye ni bihim jami'a ya zo min da su duka da yusufa da dan uwan nashi inna hudun shi allah huwal alim shine masani bi hali da halina alhakimu kuma shi gwani fi sun iya cikin ayyukansa wato wannan kalma ta annabi yaqubu alaihi salamu ya tabbatar da ɗane bai mutu ba wancan na daɗin ba ma wanga ba wancan na ma yana nan da rai ne eh don haka bai ce bihima ba asallahu an ya ce ni bihim ya zo da sura Jami, da yusuf din da bunyaminu din da shirobi din su uku za su zo gaba ɗaya ina sa ran su taho min gaba ɗaya wa tawalla anhum wa tawalli anhum wa qala ya ahadi ara yusufa wa ya afrak ila min al-khudri fa huwa kadim to bayan ya faɗi wannan magana fa sabrun jamil asa azallahu an yati ni bihim jami'a wa tawalla anhum sai ya juya kwanci da yana bakin gado yana kallon wajen su sai ya mai da huska ta wajen bango tarikan shirabun yabba ma maganar da su wa kala sai ce ya asaba ya bakin ciki na ala yusuf akan rasuwar yusuf bai ba ce wai akan bunyamin ba wancan dan dai na da wabi da aina har idan duna ne sun yi fari saboda kuka ai in ma haka sawadu ma wannan bakin idon na tsakiya ya shahe duk idon sun koma fari had. wato an canza wannan abin nan wabba dila bayanan min buka'i an mai da shi fari saboda tsananin kukansa min alhuni saboda bakin ciki alaihi akan ba ba huwa kazim shi yana mai hade fushi magmumun makarubun yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki amma duk da haka la yuhiru karbahu bai bayyana da bakin ciki ne ya hade fushin qalu قالوا تالله تفهم تذكر يوسف حتى تكون أردا أو تكون من الحالكين قالوا ce tallahi mun رنك da Allah, tabta'u ma'ana la tabta'u ba za ka gushe ba tazkuru yusufa kana ta ambata yusufa ko yaushe yusufa yusufa hatta ta kuna haradan haka zan kai kusan mutuwa wato ka kai kyakkyarin mutuwa mushrifa alal halaki har ka zan kai kusan halaka li duli maradika saboda tsawon rashin lahiyarka ta kuna min na. ko haka zan sai ka tsayar da ka mutu sannan zaka ba ambata ta abu guda shi annan shekaru da yawa mutumin da yaushe ka da shi amma ka kasa bari ambatonsa sai ambata da din sai ya kai ka ga mutuwa sai ka halaka kanka qala قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون qala lahum sai yace musu ai ba ku ne gaya ma ba inna ma ashku basi ni ina kai karar bakin ciki na huwal huznu ladhi la yazbaru alai shine wato eh, abin nan bakin ciki wanda mutum bai iya hankuri akan kansa hatta ya busa sai ya bayyana shi illa na zuwa ga mutane to ba zan wato ina kai ƙarar abin nan shi basu ya wuce huzunu ya wuce hammu ya wuce gammu shi bakso bakin ciki wanda yake ba ka iya hankuri ya sai ka faɗa mutane sai mutane sun gane da gammu da huznu da hammu duk kana iya danne su kai kazmu nasu amma basu bai yiwuwa shi yasa ake kira ne bas kamar abin da aka watsa cikin mutane kowa ya sani wahum sannan da damuwa ta su nuna duk ina kai shi ilallahi zuwa ga Allah la ila gairi ba zuwa ga wani Allah ba wa huwa alladhi tanfa'u shakawa ila idan Allah shine kai makara yake da amfani ba wani ba eh wato shi Allah shine in ka kai mai kara to zai karbi kararka ba sai wani ya sani ba bayan haka kuma ku annan kuna kame kame ko kuna maganganun ku wa alam min Allah na san wani abu daga Allah ma la ta'lamuna abinda ku ba ku sani ba ne anna ru'ya yusuf cewa mafarkin nan da yusuf ya da ya ce ya ga wato taurari goma sha ɗaya da kuma rana da wata suna mai sujada gaskiya ne sirkun gaskiya ne don haka ko hayyun yana nan da rai sun makala sa'an nan ya ce ya bari ya rahamu ba ta sabu min yusufa wa fi wala ta yasu ya da ya yi yai'atu min rawdillah قول فابعون قال سيئ ثم قال سأنا يتي musu ya baniya ya ku diyana idhabu fatahassasu min yusuf wa ku je ku yi min binciken labarin yusufa da ɗan uwa udulubu khabarahuma wato tajassasa na aiki hassasa na labari eh tajassasa al'amala wa tahassasa al'akhbara eh wala ta yi sukar ku yanke kamna min rauhin lahi daga rahama Allah innahu yadda al'amari yake la ya asu min rauhin lahi ba mai yanke kamna daga rahama Allah illa alqaumul kafirun sai mutane waɗanda aka kafirai wato yanke kamna ga rahama Allah kafirci ne eh komi da mutum yayi to kashi ɗaya tsammani ga Allah shi sa in ya tuba Allah zai gafarta masa idan mutum yayi laihi yayi laihi ya ga laihin nan yayi yawa Allah ya gafarta mai to ya zan kafiri ba yanke kauna ga rama Allah sai kafi fandala kuna wa mis sai suka tahi wajen masar da yusuf don binciken yusuf kala ma da kalu alaihi alam ma da kalu alaihi ya kalu ya ayyuhar azizu masana wa alana abdul walina bi jira'atin fa auri ila na da kai da wata fadda alaihina inna zuwa balan ma da kalu alaihi yayin da sun ka shiga wurin yusufa ƙanu sai suka ce ya ayyu hal ya kai wannan mai girma ya kai mai martaba masana wa ahala na dur cuta ta shahe mu da mu da iyalin wato muna cikin wahala muna cikin yunwa waje ina bi bida'atin majjat sannan mun zo da kuɗi waɗanda mu wanda suke mara kyakkyawa ati abin tunkuɗewa ya oha kullu marra aha duk wanda ya ga kuɗin mu zai watsa mana kayan mu ya ce bai sai dan mana da abinci wa kana da rahima zuyufan sun zan dirhamomi ne jabu au gairu ha ko ko wani marasa kyau dai fa au bilanar kaila ka cika muna au wata sadaka alaina kuma kai muna sadaka bil musamaha ka karbi kuɗin mu marasa kyau ka sai da muna abinci aka dan domin in ka kai abu mara kyau ka ba da abu mara kyau an ka baka abinci kai ka san cewa an taimake ka to ka taimake mu ka karbi kuɗin mu lalatattu ka ba mu abinci wannan yin haka sadaka ne to kai muna sadaka da inna Allah lalle Allah ya ji jizil mutasaddiqina yana sakan kama masu yin sadaka yusibuhum yana sakan kama su abin nan faraq alai da wannan da suka yi wannan magana sai ya tausaya musu wa da rakahur rahmatu sai tausayi ya ce mai ya kama shi wa rafa alhijaba sai ya janye shamakin labule bai na bainahu wa abin abinda tsakanin shi da su sun maƙala sai ya ce musu daga yanzu lokacin bayyana musu yayi eh dan da yana cikin labule suna wace mai girma abin nan ba su gani ne sai dai ana ta magana قال قال أن ما فعلوا بيوسف وأخيه لم تجاهلوا qala lahum sai yace musu ma qala lahum sannan yace musu tawbihan yana mai zargin su don ya bayyana musu abin kunyar da sun kai hal alimtum ma fa'altum bi yusuf ko kun san abin da kun ka aikata da yusuf min ad-darbi wal bay' wa ghairi zalika duka kai da kun kai da kuma sayar da shi da kun kai da abubuwan da kun kai mai kun manta kun tuna kun san kun yi wa akhi da dan uwansa wannan wanda yake gashi wanda a tare da ku eh kun san abin da min har abin nan harbikun lau zaluncin da kun kai mai ba da firaki akai bayan rabuwa da dan uwansa kun san abin da kun kai ila antum jahiluna yayin da kuke jahilai wato kun jahilci ma ya ula ilaihi amru yusuf abinda al'amarin yusuf zai koma gare ba ku san yusuf zai girma ya zama babban mutum ba kuna jahilai ga wannan kun sani qalu qalu a innaka ala anta yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين قالوا سيسن كتي بعد أن عرفوه باين سنغاني شي لما ظهر يعني يبين من شمائل نتبعونه mutasabbitina suna masu tabbatar cewa eh lalle shi ne ai naka shin koko kai la'anta yusuf wallahi kai ne yusuf da sun zo su yi shakka suka ce kai kai dai ne yusuf ne kai kala sai ya ce musu ana yusuf eh ni ne yusuf wannan yusuf wanda kun ka sani wanda kun ka ta gida kun ka ce kirkeci ya tanye shi wa kai riga da jini to ni ne gani ban mutu ba wa wannan kuma bunyaminu akhi dan uwana ne uwan mu guda uban mu guda qad manna alaina gashi Allah ya yi muna babbar baiwa bil ijtima'i gashi yau mun haɗu gani ga innahu kuma in faɗa muku yadda lamari yake man yatta duk wanda ya ji tsoron Allah ya kafi Allah ya ji tsoron Allah waya zubir kuma ya yi hankuri alama ya duwa ka abin da ke samunsa fa inna laha la yudi wa ajal muslimin lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa kun ga wato abin da karshen al'amarin tawakkali kenan Eh, in musiba ta zaluncin mutane in dai kai ba a zalumi ba ne aka yi ta zalun daga kai ya haƙuri to ƙarshe za ka taka tudun na tsira yadda mutum ko yana so ya cutar da kai ka yi ƙarinsa to yanzu kuma a ɗaukai a kaɗa rijiya yanzu ya samu mobile su tattaka wuyan mutum eh, ya zama sarki eh ya zama sarki kuma sarauta ta Allah eh, ba naɗin mutane ba naɗin Allah hmm. Da shi kenan yanzu ya gane su sun gane shi kuma ya bayyana musu kuskuren su to sun yarda ƙalu. Al'ummar zan daki da tsada fara haddaku ala'ina wa yankunan da faɗi. Al'ummar sai suka ce ta mun rance da Allah laƙa da'a sarakallamu alaina hakika Allah ya zaɓe ka ya fi fi taka a bil mulki wa gairi ya baka mulki ya baka wasu abubuwa da ba mu da. yanzu an wuce wancan matsayi wanda suke cewa ubansu yana so na fiye da su to yanzu Allah ka so na fiye da su <laughs> kun gane ko eh yanzu sun gane ba ma wai uba ne ba Allah ma yana so na fiye da su sun faɗa da kansu lalle Allah ya fifita ka akan mu hmm. wa in kunna kuma lalle mu haƙiƙa mun zamo la khatina masu kuskure abinda mun kai mun yi kuskure eh mun yi laifi na fi amrika mun yi laifi game da wannan al'amari naka قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الراحمين قال wannan magana wadda ta wuce a batta da ita la tasriba alaikum al babu zargi akan ku yau yau babu wato bai ce abin wancan ba sai yace yau duk abin da baya an manta da shi yau din ma ba mai zargin ku yau hasahu dhikr ya keɓance shi da ambato yau la'annahu masannatu tasrib domin shine wurin zargi wurin tsammani ai zargi wurin da ake zaton zargi in ko ya zan babu yau to da balle jiya balle shekaran jiya balle bara balle can shekaru da sun ka wuce saboda haka fa a wuda ya gafiru lahu lakum Allah shiga warta muku bayan ma ya ce na yahe muku ni Allah ma da kun kawa lahi na roƙo shi yahe muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mai jin kan masu jin kai wa sa'alahu daga nan sai ya tambaye su an abihi ya labarin baba faqalu suka ce za a ba aina ku ai ya makamce saboda kuka faqala sai ya ce irhamu bi qamisi ya aba fa ala wajhi ya bi Sai ya ce musu ilhabu ku tahi bi kamisi haza da rigata wannan huwa kamisu ibrahim shi ne riga annabi ibrahim allazi hu hina ulqiya fi nari wato rigar da yake damre da ita lokacin da anka kada shi wuta kana fi unuqihi fil jib ya zan tana wuyansa lokacin da aka kada shi rijiya wa huwa ita wannan riga min aljannati daga aljanna take amarahu jibrilu bi irsalihi wato jibrilu ya umurce shi da ya aiko da ita wa qala yace inna fihi rihan wato cikin wannan riga akwai wani kamshi wala yulqa ala mubtala ba za a kada ta akan wani wanda ka jarraba da wani rashin lahiya ko wani abu illa ufiya sai an bashi lahiya saboda haka yace ku tahi da ita fa ku ku jefa rigar na alawar shi a bisa huska ubana da kun zo ku kada mai ita ta ruhi mai ido ya ci basiran nan take zai dawo da gani wato zai zamo mai gani sannan bayan ya yi gani watu ni bi ahalikum ajma'in ku kwaso iyalin ku gaba ɗaya ku taho min nan duk ku dawo nan baki ɗayan ku zama kawai ya kare yanzu Allah ya kawo mu gani eh to shi shikenan wannan tahiya fa gari ne mai nisa tsakanin can zuwa abin nan zai kusan tahiya wata guda ko fiye da haka to yanzu an ba su riga sun ɗauko riga sun taso ma gida walan ma fasadat al-iru walan ma fasadat al-iru qala abuhum inni na la ajidu riha yusuf laula an tuhannidun wato da hito wasu gari suna hitowa gari suna gama barin gari bayan gare su sun kasa gaba sun ta ma hanyar gida shi kenan shi ne walan ma fasalatul iru yayin da ayari sun ka hita daga gari wato daga abin nan arishi yan gidajen gari ƙala sai annabi yakubu ya ce ƙala abuhu babansu yakubu ya ce liman hadara min bani ga waɗanda annan tare da shi na ɗiya ne wa auladin da ɗiyansu jikoki inni la ajidu riha yusufa wallahi ina jin kamshin annabi yusufa eh aw sararhu saba wani iska da ake ce ma iskan saba shi ya sadar da wannan kamshin zuwa gare shi bi iznihi ta'ala da izinin Allah madaukin sarki masiranta ta ayyami aw samaniya aw aksara min zalika tahiyya kwana uku ko ta tahiyya kwana takwas ko ma bai da haka laula an tumannidun ba don kar ku karyata ni ku maishe ni wawa ba to da na faɗa muku da na bayyana muku haka eh shi kenan قالوا kawai إنك لفي ضلالك القديم وكوي جيكوكي tsoho ya yi magana ƙalu lahu sai suka ce mai tallahi mun rance da Allah innaka labi dalalikal qadim lalle kana cikin kuskuren ka tsohon kuskure eh yanzu wanda abin nan to ina Yusuf yake kai ka ji magana tsuha wannan magana tsuha ce eh ko la abin wanda dai ko labari ne baka ji baka ce wai haka na jin kamshi ne eh dan kaga labari ya yi zama kusa da gaskiya ya ce da ya ce na ji labari to zai ce ina jin kamshi ne dan kamshi babu wanda zaka ji kamshi ne sai wanda a kusa da kai <laughs> kun gane suka ce wannan tsohon abin nan ka ne ya dawo eh tsohon tunaninka ne ya dawo nan ba dalalu na bacewa ba a'a kurkure wato irin tunaninka na da hmm, alkadi min ka fi mahabbati na zartsakiyarka wato yawaita wa kanka son sa wa raja'il qa'ida kuma kamna haduwa da kake yi da shi ala bu'udil ahad tare da nisan zamani shikenan ولما أن جاء البشير أن جاء البشير وألقيه على وجهه فارتد to ana nan kwana tashi kwana tashi kwana tashi sai waɗannan fatake sun ka iso gida to wanda a ɗauke da riga shi ne wanda ya ɗauko waccan riga ta farko ya kai ma annabi yaƙubu ya ce ga rigar ɗanka kirkeci ya canji sai ce to a ba da riga yanzu in kai mai don in samu sauƙin tunanin da ya kai a kai na sadda ni kai mai waccan riga ta yusuf ya mutu to a ba ni wannan riga yanzu ma in kai mai don ya zan kafara ga wancan abin da ni na baya falamma an ja albashiru yayin da mai albishir ya zo yahuza bil kamisi da riga wa kana kar hamala kamisar dami ya zan dama shine ya dauko wancan riga ta jini ba habba ya so an yi farri abu ya faranta mai rai yanzu kama a hazana kamar ya bata mai rai kadiman canda alkahu sai ya jefa rigar na alawaji bisa huska annabi yaqubu fartar da basira sai annabi yaqubu ya dawo nan take mai gani ƙala sai ya musu alam aqul lakum ashe ban gaya muku ba inni alam min Allah ma la ta'lamun ni na san wani abu daga Allah wanda ba ku sani ba ba na ce muku na ji wani annabi ba to gashi eh qalu قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا minna kunna hadi ƙalu sai gaba ɗayansu waɗannan da sun ka taɓa ɗauka ce sun ka tai da shi daji sun ka ce ma'ubansu ya abana ya kai babanmu istaghfir lana zunubana ka roƙan mu na gafara zunubanmu daga Allah inna kunna khati'in lalle mu mun zan masu aikata kuskure mun yi kuskure ka roƙi Allah shi ya muna mai to bai ce nan take astaghfirullah lakum ba sai ya ce musu a سوف da kun rabi. إنه Ala sai ya ce da sannu an ta lakum rabbi zan roƙon muku gamara Ubangiji na amma ba yanzu ba. Inna shi Ubangiji na huwal gabur rahim shi ne mai gamara mai jin kai. A zalika ya jinkirta wannan istighfari ila sahari zuwa lokacin asuba wajen jinji da ya kuna akara mai ilal ijaba don yanzu shi ne mahi kusanci ga karɓa ƙarshen dare. au ila lailatul juma'a ko ko ya jinkirta har daren juma'a ya zo to idan don ya roka sannan ya yi kusa ga Allah shi karba to bayan ya yi musu istighfari sun matawajja ne sai suka huskanta ila zuwa masar wa kharaja yusuf wal akabir yusuf da manya manyan gwamnati sun ka hito litalaqihim dan su tarbiyesu su an ka hito tarbon su hmm. ma da فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله da dakhalu ala yusuf yayin da su wayannan family wato iyalin gidan annabi yakubu sun ka shigo wurin annabi yusuf yana zaune fi rabi wato wurin zamanai awa ilaihi abuwai sai ya tattaro iyayensa zuwa gare shi babansa da kuma uwarsa ko kuma abin nan wato abin nan tashi kala ta innarsa ɗanwa mahaifiyarsa wa ƙala ya yace musu udkhulu misra ku zo ku shigo masar insha Allah in Allah ya so amini da kuna cikin aminci fa dakhalu sun ka shiga wajalasa yusuf sai yusuf yayi zaune ala a kan gadon mulkin ورفع أبويه ورفع أبويه على العين وقعوا له الجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من الصين وجاء بخل من البدوي بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه sai ɗauke iyayensa daga ƙasa a jalasan ma ma'ahu ya zamnar da su tare da shi bisa gadon mulki alal arshi akan wannan gado na mulki wa kharru lahu sujjadan sai suka faɗi sun kai mai abuwahu wa ikhwatuhu uban nashi da uwa ce da kuma yan uwan gaba ɗaya sun haɗi suka yi sujada sujudan hina'i sujada ta dukawa ta gaisuwa lawat a jabhatin ba aza goshi ƙasa ba wa kana tahiyyatuhum fi zalika zamani wannan shi a gaisuwar a wannan zamani sun koyar da kai haka wa sai annabi yusuf ya ce ya abati ya kai babana haza ta'wil ru'yaya wannan shine fassarar mawalki na wancan wanda nace ma wato inni ra'aytu ahad ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina to wannan shine fassarar mawalki na min qablu wanda ni ni yau qad ja'ala harabi haqa ubangiji na ya sanya wannan mawalki ya tabbata gaskiya wa kar kuma Allah ya kyautata zuwa gare ni iz akhrajani min as-sijni yayin da ya hitar da ni daga kurkuku lam yaqul min al-jubbi bai ce lokacin da ya hitar da ni daga rijiya ba kun gane ko takarruman saboda karinci la Allah ya khajula ikhwatu domin kada yan uwa ne su ji kunya sai ya ce yayin da ya hidda ni daga kurkuku kun ga hita rijiya ya so ya abin murna amma sai ya ɓoye wannan don kada uba ne ya ji ai hadda rijiya zo haka da shi su ji kunya kuma gashi zai ce kurkuku wanda yake wannan magana zai za su ji a gari su mutanen gari ba san ya taba zama rijiya ba don haka bai tadda wannan magana ba amma abin da ya tabbata cikin gari kowa ya sani sai ya yi magana da ya amfani da shi wanda wannan bai shahi yan uwansa ba sai ya ce lokacin da ya hita da ni daga gidan yari waja a bikum min albadar kuma ya zo da ku daga ƙauye kun ka shigo birni min ba da an zaga shaifanu bayan shaydan yayi banna bayani wa na ikhwati tsakanina da yan uwana inna rabbi lalle ubangiji na ladifu mai tausasawa ne lima ya sha'u ga abin da ya so ko liman ya sha'u shi wannan ma da ma'anan man eh hu shi Allah huwa al-alim ne masani bi khalqihi da talikansa al-hakim gwani bi sudi cikin ayyukansa wa inda hu abu ubansa ya zauna inda shike arba'an wa 20 sana shekara 24 au sab'a a ko ko shekara 17 Wakanan kana muddatu firaki wannan shine wato ya kasance lokacin rabuwa ta da annabi abin nan yakuba ubansa tamani asharata shekara goma sha takwas au arba'ina ko shekara arba'in au samani na sana ko kuma shekara tamani wa hadara hulmautu sai mutuwa ta zo mashi eh hawasa yusuf wato yayi wa yusuf wasiya an ya hamila hu ya dauke shi wa ya ya turbude shi inda abihi nan gun babansa fama da bi yadda da kansa wadda fana ya tubuɗe shi sammata can sun ma'ada ila misir sannan ya dawo masa wa kama ya zauna ba da bayan sa salasan wa ishirin na sana shekara abin nan ishirin da uku walan matan ma'amruhu yayin da al'amarin annabi yusuf ya cika wa alima ya tabbata annahu la dumu la dumu wato ba zai zauna duniya ya dawo ba ta kannafsuhu sai ransa ta yi so ilal mulkin da'imi zuwa ga mulki na abada wanda yake madawwami fa sai ya ce rabbi qad faitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al hadith fadir as samawati wal ardi anta wali bi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sa. annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji kar ataita ni minal mulki gashi dai ka bani abubuwa na mulki wa allamta ni min tawil al ahadith kuma ka karantar da ni fassarar mawalkai tabirin ruya fadirar samawati ya makagen halittar samai wal ardi da ƙasa anta waliyi kai ne waliyi na mutawalli masali kai ne mai jibanta al'amuran maslahata fi duniya wal akhirati a duniya da lahira to na roƙe ka ya Allah ta waffani musulman ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqini bi salihin kuma ka riskar da ni ga mutanen kwarai wato mutanen kirki min aba'i na ubannina fa asha ba da zalika usbu'an to ya rayu bayan wannan addu'a an ce mako guda au aksara ko fiye da haka wa mata ya mutu wala hu mi'atu wa ishruna sana ko da ya mutu yana shekara 120 wata shahal misriyun sai masarawa sun kai ruwa fi kabri wato ga kabarinsa kowa ya ce shi gida ne za a yi wanga ya ce gida ne wan kowa ya ce shi zai dauki nauyin a yi mai wa ja'aluhu fi sundukin sai suka san yayi cikin akwati min marmarin na farin duti wa dafanu sun ka turbude shi fi alanil can saman kogin gaba kogin nil lita ummal barakatu domin albarka ta game ga janibai fage wato wannan kogi na nilu wa subhana man lan qida mulki tsarki ya tabbatar ma Allah wanda mulki ne bai karewa mulkin kowa na karewa banda na Allah an zo ƙarshen al'amari annabi yusufa sai kuma conclusion wato cikon bayani na sura ta yi kusa karewa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko yanzu magana ta dawo ga annabi an gama da al'amari annabi yusuf aha zalika min anba'il ghaib Na likal makuru wannan abin da an ka ambata min Aminu Yusufa na Al'amarin Yusufa, min an ba 'yar gai biyu suna daga cikin labarai na gai biyu. Akwai ba mu maga ba an kashe ni labaran abin da ya faɗo ga barin kai, Muhammad. An yi baka gani ba, ba ka nan kuma gashi kana bada labari kamar da kai an kai. nuhihi ilaika muna yin wahayinsa zuwa gari ka wa ma kunta ba baka zamo gun su ba lokacin ai ladaih wata yusuf can gun yan uwan yusuf iz ajma'u amrahu yayin da sun ka yanke shawarar su fi kaidihi ga mai makirci ai azamu alai suka yi niyya aikata abinda sun kai niyya aikatawa wa hum na biyu su suna ta kokarin kulla makirci da annabi yusuf kai baka da ai lam tahdurhum wa ta'rifu qissatahum ai baka halarta ba balle ka san kissar su wa tukubira da haka ba da labari da ita wa inna ma hasala laka ilmu hasanin ta ya tabbata gare ka min jihatil wahayi ta bangaren wahayi wato wannan sanin ka sani ne na wahayi ba sani ne na kaje ka gani ba dan baka je ba wa ma akasaru nasi wa ma akasarun nasi wa da harar wa ma akatarun nasi mai yawan mutane ba su zamo ba su ne mutanen makka ko kuma sauran kahirai na duniya walau halarta ko da ka yi kwaɗayi ala imani akan su imani to ba zamo bi mumini masu imani ba duk da kake kokari ka yi za ka samu kaɗan amma mahi yawan mutane ba za su imani ba don haka Allah ya so وما تفعلهم عليه من أجر من هو إلا ذكر للعالمين wa ma tas'aluhu alaihi min ajir ba kazan kana roƙon su wata lada ba wato wata jinga ba alaihi akan isar da wannan sako na alqur'ani in huwa ai shi wannan qur'ani bai zamo ba illa zikirun sai wa'azi ne lil alamin ga talikan duniya gaba ɗaya kowa da kowa da mutum da aljini wakayi وهم أنها waka yi min ayatin da yawa aya wadda yake dalatun ala hadaniyatin lahi wadda take nuna kadaita Allah fis samawati wal ardi a cikin samai da cikin ƙasa yamurruna alaiha su suna biya ta wato suna wucewa gare ta shahiduna suna ganin ta hum arhamu mu'ridun amma su suna masu bijirewa gare ta la yatafakkaruna biya ba su tunani ga wannan aya وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون wa ma yu'minu aksarun billahi mahi yawan su ba za su yi imani da Allah ba haisu wato eh abin nan haisu inda suke huruci bi annahu al-khaliqur raziq cewa Allah shine mai halitta shine mai azita sun yarda da wannan illa hum mushrikun sai sun yi shirka biki da Allah bi ibadatil asnam da bauta ma gumaka wali zalika wali za saboda haka ne kanu ya kuluna sun kazan suna cewa bi talbiyatin cikin talbiyar su za ta kala la sharika kala labbaik wato babu abokin labbaika amsa maka la sharika laka babu abokin tarayya gare ka illa sharikan huwa laka sai wani abokin tarayya wanda yake naka ne tamlikuhu huwa ma malaka wanda kai kan mallake shi da abin da ya mallaka dun naka ne da shi gunkin da abin da yake da shi dun naka ne wato ya nuna suna nuhin gumaka aba aminu aba aminu an zati ya umma min ababillahi أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أبا wata azaba mai أن تأتيهم غاشية وتأذابا ما يلولي وتزوت ساميسو niqimatun ta shahun wata azaba wadda za ta lullube su su amince ma haka ne azabin lahi daga cikin azabobin Allah au ta baga mu sa'atu bagatatan ko kuma tashin kiyama ta zo musu abke haja'atan wato ta zo musu rikis wahum la na su ba su sani ba bi wakati itiyani a da lokacin zuwan ta kabla hu gabanin ta zo su amince ma wannan wala hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin sannan bayan haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato wajen kira da ilimi Allah ya ce kulka ce hadihi sabile wannan ita ce hanya ta wato hanya wannan musulunci wa basaraha ya fasara wannan hanya da kauli ce wasu ad'u ila Allah ina kira zuwa ga addinin Allah ala basiratin kuma akan basira ala hujjatin wadiha akan hujja wadda na wato akan ilimi saboda aka duk mai bin manzon Allah to ba zai fara kiran mutane ba sai ya san abin da yake kiran su zuwa gare shi domin duk mutumin da ke kiran mutane yana jahili to wuta zashi da su ba aljanna ba eh, eh kuma kai in ka ce ka aje ilimin ka ka bi shi wai saboda yana da ƙarfin hali to ka bi banza eh so da yawa mutane sukan ga wai mutane a yi ta ba su wahala suna jurewa wai kamar wani kokari ne ba kokari ba ne Allah na iya ba da wannan jarumtaka ga kowa ina yan abin nan yan zulu in kata yan zulu in kata da su da mutane ANC na mutanen Mandela eh a tarihin wannan zamani yan gani kashe ni babu kamar su ko akwai eh yan zulu in kata guda mace guda yan zulu in kata duk tana wace mu cikin masallacin ga mace guda ta dan wato akalla cikin gashin kanta akwai wuka uku nan cikin nononta inda rigar mama nan cikin rigar mama akwai wukake da ƙahoni cikin fatarinta akwai wukake cikin takalminta ma akwai wuka kuma tana iya ɗaukar bom ta sahi ta yi kitso da shi ta zo ta goga maƙiyi ya mutu da ita da shi su mutu yanzu lu in kata to balle waɗanda aka jefa mata ya ga wani ya fara gudu sai ya wuce bulka ciwon sannan ya nemi mota <laughs> sannan ya tsaya ya taron mota kun gane ko bala'i irin na mutane nan kuma cikinsu in ka sai ka lisa hau mutum dubu baka za mai tsari shi wanke ba shi wannan laihin da mandela ya yi nasa mandela saboda dai an ɗebe su baƙaƙe 'yan kishin 'yan kishin afirka ta kudu an ka ar turawan mulkin mallaka sun ka ɗebe su an ka ta cikin daji an kai musu gidansu 'yan kishin ƙasa an ka ɗebe su a kai cikin daji an kai musu gidan zu kamar yadda ake wa dabbobi to da aka kewaye wurin shi mandela ya aka yi ya yi ta tonon ƙasa har ya samu wuri ya hita wannan shi an muhari laifin da ya yi shi ne an ka ɗaure shekara ashirin da bakwai gidan yari saboda ya hita kejin da an kai mai kuma ya dawo ya dangana ɗauki ba daɗi kun ga yanzu ya zan shugaban ƙasa in dai kokuwa ne akan a yi mulki to kowa na iyawa abin da adda wahala ka yi kokuwa don tabbatar da mulkin Allah to shi ko mulkin Allah ba wai da ƙarfin hali ɗaya za a tabbatar da shi ba a'a dole ne sai an tabbatar da shi kamar yadda magabata suka tabbatar da shi in don ka zo kai ta gurnani cikin rediyo ana cewa tsoron ka aka dan tashin hankali kaza kaza wannan an yi waɗanda sun kai ga tashin hankali wannan wanda ya kafa daula daula kwaminisanci a rasha lokacin yake suna kalmas kalmar eh to lokacin da ya so ya kafa daular kwaminasanci daji ya koma wajen shekara 20 da wani abu ganyen itace suke ci sai da ya training din samari ya goge musu tunanin Allah su ne sun kato sun ka kakkashe mallamai suka sun ka kafa daular kwaminasanci sai da aka shekara 50 ana zakwa haji babu dan rasha ko guda to in kai kai don Allah su ko don wa sun kai duk ba shine manufa ba abinda an manufa wannan aya sadda kake kiran mutane to ka kira su akan abin da kake kiran su kai ma ka san shi kun gane ko ka zan ka abin nan da kake kiran mutane zuwa gare shi shi an manufa don rigima duniyar nan babu wanda bai rigima ba akwai wanda ya rigima don ɗaya tabbatar da ƙarya kuma ya tabbatar da ita Allah ya taimake shi ya tabbatar da ƙarya yayi na shi zamani ya wuce ina su Fir'auna eh eh an karanta ma tarihin Fir'auna zaka yi mamaki yadda Fir'auna ya zo har ya hau kujerar mulki yana nan rubuce cikin littattafai. fir'auna yadda ya har ya zo ga kujerar mulki asalin fir'auna lokacin da an ka haife shi sai ubansa ya koya mai karta karta in uwarsa ta mai magana ya ce ana auni nafsi daga nan ya samu aunu tahiya ta yi tahiya aka zo rannan caca ta ci shi sai ya gudu sai aka ce farra auni nafsi kun gane ko akwai wannan tarihi daga nan sai ya zo ya zama dan ta'adda mugun dan ta'adda ya zan duk kasa tsoro ne akai sai sarkin masar ya jawo shi sai ya ce mai ya taho ya zauna gida ya zama shugaban dogarai to ran nan sai sarki ya ce duk wanda ya kai kare ya kai lokaci kaza ya aka gane a kashe shi ko da ni ne ya ce to shikenan ran nan sarki larura ta kama shi sai ya wuce lokacin da ya ɗiba sai ya hito sai ya ce a kama shi aka kama shi ce a kashe shi aka kashe da aka kashe dama duk kasa kowa tsoro ne ka sarki ɗaya ya danne shi to yanzu aka kashe sarki sai ya ɗauki kwalkwalin sarauta sai ya naɗa sai ya shige gida ga shi ga hamana sai hamana ya ce lalle kai ya shugaba daga nan ya samu shugabanci eh, to saboda haka babban abu shine wannan ayar wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati in kana kira akan basira to ba ka miƙa ƙawarka ga ramin da ba ka iya tsallakewa saboda haka in ka dibi tahiyar waɗanda sun ka gabata kowane yana tahiya daidai da yadda basira musulunci take nunawa an gane ko abinda zaka wanda zaka kira mutane to da kira zaka ja su har su zo wurinka ba da ƙarfi ba domin rigima ta abuge ne in buga ita ce daraja ta ƙarshe ga kiran musulunci rage du'a kai ga wannan to dama za a yi balantiya ne ɗayan biyu ko a mutu ko a ci nasara shi a daraja ƙarshe don da an yi ta ba a ci nasara ba to sai dai a jira aljanna kuma to saboda haka musulunci bai yarda da eh, gane kashe ne ba eh don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa habbai la tatamannu liqa al'adu kada ku yi burin Allah ya hada ku da makiya was'alullahi al'afiyata ku roki Allah Allah ya kawo zaman lahiya to amma kuma idan kun haɗu da su to ku dogara ga Allah wa alamu annal jannata ta ta da suyufi in har ya za an yi gaba da gaba to ku yi hankuli kuma ku tabbata cewa aljanna tana karkashin inuwar kubba to haka manzo Allah yake cewa Allah ya sa mu gane to shine Allah madaukin sarki ya ce wato wannan shine hanya ta kira ala basiratin ana wa mani tabani ni da duk wanda abbe da ni har tashin kiyama duk mai kiran musulunci to zai yi akan basira ne in ka ga mutum na kira ba bisa ga basira ba to ba annabi yake bi ba a tambaye shi kaiwa haka bi mallan <laughs> kun gane ko wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tanziha lahu an shuraka Allah ya tsarkaka daga barin abokan tarayya kuma ka gaya musu in ji Allah ya ce ma annabi wa ma ana ni ka ce ban zamo minal mushrikina na cikin masu shirka ba eh min jumlati sabilihi aidan sannan daga cikin hanyar Allah kuma wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilayhim min al-qarin afalam yasiru bi dharri wa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa la daru al-akhirati khayrun lil ladina taqaw afala to sannan daga cikin tsarin Allah daga cikin shirin da Allah ya yi daga cikin hanyar Allah Allah ya ce wa ma arsalna ba mu taɓa aikowa ba min kablika gabanin ka kai annabin ƙarshe daga cikin annabawa ba mu taɓa aiko annabi ba illa rijala sai maza nan rajulu ba ma zakaru ba rajulu sai balagaggen mutum mai hankali shi an rajulu ba ma ko yaro ma ba a taɓa aikowa ba balle a aiko mace saboda haka babu manzon Allah mace babu annabi mace to yanzu in ka ji wata mace tana ta kikiriki an danna haƙƙin mata a basu dama su shugabanci to ko dai jahila ce ga addinin musulunci ko kuma ta yi ridda ta yi ridda daga addinin ta wato ta aje addinin ta ta bi turawan yammacin duniya babu shakka idan kahira ta ce an danne haƙƙinta za mu yarda za mu kaɗa mata ƙuri'a ɗari bisa ɗari amma ba mace musulma ba kahira in ta ce an danne mata haƙƙi to za mu iya yarda an danne mata haƙƙi amma ba mace musulma ba domin kahira ita baiwa ce ko baiwa baƙa amma mace musulma ɗiya ce sarauniya ya mace musulma Ɗaya ce kuma sarauniya ba wai yancin kawai take da shi ba a'a hatta ma sarauniya ce ba saraka ce a cikin ɗakin ta ya mace musulma bayani na zuwa sannan bayan haka Allah madaukin sarki yace yuha ilayhim kuma za a yi musu wai ba ƙarya suke zuwa su ce a a aiko su ba a'a mazajin wahayi ake musu la mala'ika ba a aiko mala'iku sannan min ahalil qura cikin mutanen birni ne al-amsar li'annahum a'lamu wa ahlamu domin su ne mahiya ilimi su ne mahiya hankali da hankuri mutanen birni da khilafi ahlul bawadi sabanin mutanen kauye li jafa'ihim wa jahlihim saboda wautarsu da jahilcinsu Allah ya ce afa lam yasiru shin ba su tafiya su mutanen Makka fil ardi cikin ƙasa wa yanzuru su je su duba su gani Kai kaifa kana aqibatul ladina min ya yaya karshen waɗanda suke gabanin su ya kasance akhiru amrihim al al'amarin su min ihlakin bi takzibihim rusulahum na halakar da su an kai da an kai saboda ƙaryata manzanninsu Allah ya ce wala darul lahira, lalle gidan lahira shine aljanna khairun shi yahi alheri lil ladzina taqawla ga wanda sun kaji tsoron Allah afala ya aqiluna shin ba su da hankali aw afala ta aqiluna ko ba ku hankalta ya ku mutanen makka wato mai nuna ku ba da gaskiya wato ga ka'ida addinin musulunci wato an-nisa'u shaqa'iqur rijal maza wato mataye shaƙiƙai ne wato ‘yan uwa ne shaƙiƙai ga maza Allah ya raba aikin rayuwa biyu ya ba mata rabi ya ba maza rabi kuma Allah ya halicci kowannensu don aikin da zai yi ya halitta mai jiki na yin wannan aiki wanda Allah ya halitta masa Allah ya gina mace ya yi mata halitta irin ta zamanta mace kuma don aikin da Allah ya halicce ta don shi yanzu ku duba duk taron da ake waida da mu cikin masallacin nan mu da matan mu. mazan mu da matan mu, gaba ɗayan mu nan kowanne sai da ya zauna cikin cikin mahaifiyarsa aƙalla wata shida kamin ya hito tana ɗauke da shi ta je ta dawo ta kwanta ta tashi da ciwo da sauƙi da wahala da daɗi da yunwa da komi duk dai ana nan sai da aka yi wannan jidali tukuna sannan ka hito ka hito ba hankali babu ƙarfi babu dubara kuma lokacin da ka hito an ka ce ita za ta kula da kai haka zan mutum ita za ta kula da kai haka zan mutum aƙalla kamin ka zan mutum kamin ka san kana da hankali sai ka kai shekara goma sha uku kamin ka zan mutum Ina in ka kai shekara goma sha uku sannan ne za a yi tuwo a sama miya yan kaɗan ka ci ta ƙare ka yi hankuli amma har zuwa shekara goma har zuwa goma sha ɗaya har zuwa goma sha biyu idan aka sa miya ta ƙare kana iya kuka kuka kana iya fashewa da kuka ka ga duk an rena ka an kasa ma miyar da za ta ishe ka ba ruwanka kuma da shin wani ya samu ko bai samu ba kai dai in baka samu ba kuka za ka yi kana ganin an zalunce ka alhali ba gishirin ka ba daddawar ka ba magin ka a cikin wannan miyar an gane ko to da yawa ne an kawo misali daga lokacin da mace ta ɗauki ciki zuwa lokacin da ta yaye kuma Allah ya sa lokacin da ta yaye yaro ya iya tahiya kaga an fara rabuwa kenan an zo lokacin da za ta iya zama daban shi ma yana daban ko ya bi yara wajen wasa ko yana bacci ko ya tafi wani wuri da dai kawahunsa don da ya samu kawahu zai ji kuma bai son zama kusa gare ta to ta fara samun hutu to wannan ɗan lokacin da za a kirawo bill clinton Bill Clinton shugaban Amerika ba shine waɗanda suke cewa yan demokuraɗiyya ba to a kira Bill Clinton a ce Bill Clinton za ka yi ciki wata tara kuma ka haihu sannan ka yi rikon yaro shekara biyu har ya isa yayi ko kuma ka sauka mulkin Amerika yau yau wallahi zai sauka wallahi zai sauka kun ji na ce wallahi wallahi zai sauka a ce za ka yi ciki yau ka yarda ka rike kai a shugaban Amerika amma za ka yi ciki wata tara kuma ka shekara biyu rike da jariri kai ba ma wannan ba da za a ɗauko jariri a bashi wanda ba shi ya yi ciki ya haifa ba a a'a shi haihuwa ta an kai a ɗauko ɗannan radda an ka haihu a bashi a ce rike shi shi allah ya ciro mai da nono ya bashi nono zuwa ranar yaye ko kuma ya sauka mulki Amerika yana sauka to ban san zaluncin da ya a ce mace wadda take yin wannan aiki ta yi da ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba a kowace take wa ya'ya goma sha biyar duk ta yi musu wannan aikin kuma a ce wai sai ta tafi ofis ta yi zama wai shi yanci a ce wai sai duk wannan aikin sai ta yi shi saboda tsabar zalunci na cin amana na wannan tsari na zamani kuma ta tafi ofis ta zauna ta mu makanta abin da za ta ci Allah ya ne mu wannan tsari wanda a haka kuma da mu ɗauka misali a ce yau mu ɗauka duk wanda a cikin masallacin nan a yanzu yana da uwa a ce uwan nan tashi yau ita za a bata ta zama shugaban local government na garin nan wallahi ba zai yarda ba duk mai hankali nan cikin masallacin nan wanda muke karatun nan babu wanda za a ce uwa ta ita a ciyaman ta local government din eh, abin nan photoscope a ce kuma a zo ana neman na uwa ta ta ci zaɓe local government da bar gidan uba ne da ta yi ofishin uban wani ta yi zaune mutane na zuwa suna tana sa musu hannu ga takardu suna ita babu wanda zai sha'awa haka ko akwai eh akwai shi nan gaba garin ya daga hannu to da mutum ya zauna kamar sauran zaria can kudancin kaduna za ka ga mata kamar matan katafawa da kaje da kadara da kagoro mace ita ka haihuwa ita ka huda ita ka noma ita ka dawo, burkutu miji ya sha to kaga wannan in tace tana neman yanci za a goyi bayanta shi bai komi illa yana kwance dan ciki ne haka kamar sabo gora burkutu ta kashe cikin cikin yayi kuzuru haka kamar an kunsa irin katon kwallon ga cikin tsumma haka zaka tarar da shi kujiji fuska ta ta muke yan kuma sun kumbura gwab abin nan burkutu ta kashe shi to haka za ka tarar da su za ka tarar da arni ya fi talatin ga ta da 'ya'ya tana huda ta noma ta noma masara ta noma dawa ta zo ta saida ta yi makanta tuwayi ta wa mijinta ta yi mai yan rigar da zai je wurin shan burkutu abin nan dawar da an ka noma ta bai rabi ta aji wanda za ta rinka dafa mai burkutu yana sha yana hitowa cikin jama'a yana hitsari da tsaye to irin wannan mata in ta ce an zalunce ta za mu yadda in da ce wannan zamani da muke ciki ya zalunce ta za mu yarda za ko ko ka zo kaduna za ka gansu ranar da za a yi wani gini irin wani babban gini haka za a yi zubin kankare na dake akalla za ka tarar da mace 250 suna kwasa kankare wata da goyo wata da ciki suna hawa sama suna zubawa za a ce in kana son a gama ma aiki ɗaya rana ka nemi matan katabawa ko kuma kana da wata babbar gona ka yi shuka masara ta hito kuma kana son a gama aikin cikin sati biyu wajen eka hamsin ko abin da hekta hamsin sai a ce ma to ka nema tankatawa in ka zo bypass din nan na kaduna tun daga sabon tasha har abin da ya zo abuja junction har abin da ya bugo nasarawa har abin da ya dawo unguwar ma'azu har abin da ya dawo bakin ruwa har abin da ya zo da kuwa abin da ya tafi kurmin Mashi, har abin da ya je mando duk inda ka je akalla za ka tarar da macen arna wajen hamsin suna jiran masu ɗauka su adago su ta su yi noma su samo kuɗi su to su sai dawa su yi abinci su ba mazan su kwanta da su to kaga waɗannan mata in sun ce an zalunce su to zan yarda an gane ko kuma in an ce eh wannan zamani an ci gaba zan yarda in arna sun ka ce an ci gaba duk macen da take hitowa ta zo kasuwa da tsirara ko ta zo da dan gajeren fatari idan ta daura zane ya kai mata gwiwa wallahi ta ci gaba ta ci gaba duk macen da za ta daura wadda take da ba ta daura zane ba ta gari daurin zane ba a gidansu ko dai ta sa ganye ko ta sa wani dan fatari wanda zai rufe da daga bagare ta ta hito da cinyoyi waje ta doka kasuwa to in ta daura zane har ya kai kasa ga gwiwa ko ta sa fatari wanda ya ruhe mata gwiwa ita kan ta ci gaba amma macen da ta gadi lullubi tun daga sama har kasa irin lullubin nan na bare bare ko irin wanga na bola ko irin na filani sannan ta kware ta cire dan kwali ta yi kitson ga na shiga wuta tun daga nan wanda na kone gashi wanda ake cewa interfire from here ha an gane ko ko ko ta sa dan abin nan dan dan irin dan fatarin nan wanda za a kece baya tana tahi a kamar tana jin kashi to in ta yi wannan ita kan wallahi ta ci baya duk mace ba barbariya wadda za ta sa abin nan ko ba boliya ko ba karkariya wadda an musulma ko ba gizma musulma ko ba gamiya musulma ko kuma abin nan ba bada musulma ko ba fulatina musulma ko ba hausa musulma wadda ta gadi ta ruhi jikinta tun daga sama har ƙasa wa'annan Allah ya haɗa su tare da matan annabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'ramna wa la yuzaina ya kai wannan annabi ka gaya matanka ka gaya ma ƴaƴanka gaya matan muminai su lullube jikinsu da manyan barguna su rufe jikinsu wannan shi ya kusanta a gane su don ka a cutar da su yau ta dawo ta cire wannan lullubin ta cire kallabin ta cire wannan babban rigar ta zo ta sa ƴan shot ta kawo rigar mama ta kakkafa tana ta hiya duk ta daddamre kanta kamar wadda a gidan kaso irin gidan yarin ganin ƙasar faransa tana ta tahiya duk ta daddamre kanta ita kanta ba ta jin daɗi da wasu takalmi in ta gwabce ta taitaitar gaɗe ta sa ɗan fatari ta yi abin nan ta kone gashi da sauransu a ce ta ci gaba ni kan ga gani na in dai ci gaba ne to ita kan baya ta dawo amma waccan mai tafiya tsirara in ta sa irin wannan kaya ita ta ci gaba don lalle ta wuce da don gwanda mai fatari da wadda da mai sa ganye to saboda haka ina son mutane su gane yancin nan in kun ji mata kahirai suna cewa a bamu yanci to ku taya su amma bayanan da za ku yi musu ku ce musu in yanci suke nema su shigo cikin addinin musulunci nan yake amma in ka ji mace musulma tana magana yanci kai mata kashe ni ka ce mata kin bace dawo gida in ba haka ba ko ke zama yattan tanyan shanu ciri ke zama yan amshin shatawa to baki san ko me ake ba ke dai kina ka ihu to Allah ya sa mu gane Dom ce gaba. Hata idan sai a sandu sun huɓu a zan yi ruwa, ana suna kwanan jini man na sha Wajen rayuwa suna ajiye ɓauke da muje To sannan kuma ƙarin bayani akan wannan, abin da nake so mutane su gane. ita duniyan nan gaba ɗaya wanda ya fara zuwa cikinta wanda shine mutum wanda ya fara zuwanta mutum ne musulmi annabi Allah manzo shine annabi Adam shi ya fara shugabantar duniya saboda haka musulunci shi asalin shugabanci na duniya kuma Allah maɗaukin sarki shi ya faɗa a cikin alkur'ani ya gaya mana wannan kujera ta shugabanci kujerarsa ce ce mutum shahu amma Allah bai taɓa azan mace bisa wannan kujerar ba da umarnin Allah mace ta hawa wannan kujera Allah bai taba yi ba saboda gashi ya ce bai taba aikowa ba sai namiji babu mace abin da yake mata musulmi su gane wannan kujera Allah bai taba dora mace bisa wannan kujera ba tunda aka yi duniya har zuwa yau to in ka ga mace bisa ga wannan kujera ko dai kamar yadda nace ko kahira ce ta hau tsari na kahirci ta yi shugabanci an yi waɗannan ina balkisu baban Kisu ta yi shugabanci masar da take kafira amma radda sun ka hadu da annabi sulaiman ni tace eh ni tace ba ta ta inni aslamtu eh me tace faɗa mana adaran ramma inni aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin gashi tana da gadon mulki kamar nashi tana da komi irin nashi tana da sojoji irin nashi amma radda sun ka kara da annabi sulaiman me tace tace na musulunta me ta yi sai ta zama ta aure an ce annabi Sulaiman ya aure ta zai aure ta zai ta koma matar ɗaki shugabancin ta sai ya narke karkashin shugabancin annabi Sulaiman yana yiwa wani ce to ai ga ta ta yi shugabanci eh ta yi tana kahira ba karkashin musulunci ba mallan dan na taba jin wani na ce ai ga Balkis da shugabanci Allah ya ambace cikin Qur'ani amma ya ambace ta tana kahira, ya ambace ta radda ta musulunta ka sake jin an ce ta rike lokal gamma lokal gamman din ta dakin ta saboda haka shugabancin mata ga addinin musulunci ba tsayayye ba ne baya da tushe baya da tushe annabi ya aika gwamnoni bai taɓa aika gwamna mace ba Allah ya aiko manzanni Allah ɗaya ya san iyakar su kamar yace ce minhum man qasasa alaika wa minhum to cikinsu duka Allah bai ya faɗa da kansa yace bai taba aikowa ba sai namiji kuma musulunci ko in ce manzanci da annabci su a asalin shugabancin duniya ko da yake waɗansu suna cewa to ai yanzu ba ƙarin musulunci ake bi ba to mun ji ba ƙarin musulunci ake bi ba kai mai magana tambayar da zamu yi ma kai musulmi ne in mutum ya ce a ba ƙarin musulunci ake bi ba kan mu ce mai ko mu tambaye shi kai musulmi ne kai muna bayani in musulmi kake to tsarin musulunci shi a rayuwarka dan in kace ba musulunci kake bi ba kahiri kake sau da wannan shine babban abin da nake so musulmi su fahimta cewa wai mata su hito su yi wane ne a naɗa kwamishin ya mace a naɗa wane ne mace a yi wane ne wai ana so a ta to ana so a nuna ma Allah an shi iyawa ko to a ta mu gani Allah na nan ku kuma kuna na amika da nan zuwa shekara goma mu ga inda za a kwashe shekaran jiya ake magana cewa tun da ake shugabanci Amerika ba a taɓa tsaye da ɗan takara mace ba shugaban ƙasa tun da aka yi amerika ba a taba tsaye da na mace ta yi takarar shugabancin kasa ba a amerika ba taba yi ba kuma iyaka kahircin duniya a yanzu wannan zamani namu ba taba yi ba haka kuma rasha ƙasashen da sun ka naɗa mata kamar irin su inzaragandi ta indiya da irin su magar chata ko maganin sata ina sun ka kwashe ba sun dawo baya ba tun lokacin da indira da ta rike ta rike indiya har zuwa yau in banda rikici da tashin hankali ne ake yi kuma ingila ga tunan tana takamar abin nan eh, tana takamar rigima da wane ne ga yan ria nan abin nan ne suke suna eh yan ria din nan yan kungiyar tawayen nan na eh, island ta island ga sunan sun zama mataki abin nan kaska hanci ta rasa da za ta yi da su daga shugabancin mace da lalacewa ka ga kato zangare ne sai to yayi kwance gaban mace na cewa to yi za a yi ka duba ko da sojojin balki su ga su jib gaga gaga suka ce wal amru ilayki <laughs> wai ya ka zo na hana ulu quwwatin wa ulu sai shade mu dai muna da ƙarfi ko mun iya yaƙi wal amru ilayki ni kice ayi tarkoki kawai ha to saboda haka magana shugabancin mace mace Allah ya bata shugabancin da za ta yi idan an buɗe wata makaranta ana so a karantar da 'yan mata to a ja mace a kai ta ta shugabanci a wannan wuri kamar shugabancin hajiya zulai a nan federal kaga wannan ya dace maimakon a kawo wani katon abin na aje yan mata suna gani ne suna abin nan da tsaye to a kawo mace mai hankali dattijuwa wadda ta san mutuncin kanta da mijinta ta tsare makaranta yan mata yan mutane zauna cikin mutunci wannan ya yi kyau amma a ɗauki mace a aje ta cikin ɗaki maza na zuwa suna ganin ta guda guda suna hita haza haramun haza haramun Allah ya kiyaye to ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah to bayan haka sai muka ci gaba Allah madaukin sarki ya ce ina muke hatta idza sai asar rusul har lokacin da wato manzanni suka yanke kamna ga wahala ta kai musu ko a wato tsanani ya kai inda ya kai su rasa abin nan gashi Allah ya yi musu alkawali ya ce zai taimake su to amma taimakon gashi bai zo ba wadannu suka tabbatar da annan su kada kuzzibu wato an karyata su shine kuzzibu bi tashdidi au kuzibu ko ko an jingina su ga ƙarya an ce su makaryata ne shine kuzibu kuzibu ta kaziban saboda haka bayan ana cikin wannan ja'ahum nasruna sai taimakon mu ya zo musu wani ji sai mu tserar da man nasha wanda mun kaso wala yuraddu ba'suna ba a mayar da tsananin azaban mu anil qaumil mujrimin daga mutane wanda suke masu mugun laifi na to mai mu je ƙarshe لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصريف الذي بين يديه وتوصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Lagar kana ibra wato abin lura ko wa'azi ya kasance fi ƙasasima a cikin kissoshin manzannin Allah waɗanda Allah ya aiko mazajen nan laulil albabi amma ga ma'abuta hankula ma kana hadha alqur'ani wannan alqur'ani bai zamo hadisan zance ne yubtara wanda anka kirkiro na ƙarya ba walakin kana tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai ya zan gaskantawa ne ga abin da yake gabaninsa na littattafai waɗanda Allah ya aiko wa tafsila kulli shay'in sannan bayani ne na dukkan komi wanda ake bukata zuwa gare shi na addini wa hudan kuma shari'a ne daga bata wa rahmatun kuma rahama ne li qaumi yu'minuna amma ga mutane waɗanda sun kai imani khusu bi zikr an keɓance muminai da ambato an ka ambace su li intifa'in bi domin su ka amfani da shi duna mu amma banda wasu su to wannan sura ta kare ah, bayan haka kamin mu shiga sura mai zuwa akwai sanarwa kamar haka na farko kamar yadda muka sani gobe Allah kai muna rai bayan an tashi karatu an je gida an dan huta za mu dawo fara sallar tahajjud wanda muke yi a kowace shekara a wannan masallaci insha Allah za a fara gobe bayan haka kuma game da aikace-aikacen da ake yi na gudanar da karatu na wannan masallaci akwai neman taimako wanda aka saba ana yi duk inda an kai to ba mu sanarwa ba amma yanzu muna so akwai waɗanda za su zagaya su nemi taimako saboda shirye-shiryen da ake yi na karatun nan da kuma fara sallar da za a yi akwai abubuwan da ake bukata gobe kamar wurin da za a aje ruwa da yin wani kariya bangaren da za a rinka taba ruwan da kuma masu tsaron um, abubuwan hawa na mutane da sauran abubuwa saboda haka a masu neman taimako za su zagaya yanzu kuma a bada taimako kuma a kiyaye a bayar an bayar wanda an ka bayar rike amana وإن أمن بعدكم بعدا فليؤد الذي أوتوا من أمانته وليتق الله ربه eh in sashen kusan amince ma sashe to wanda an ka amince ma ya bayar da amanar da an ka dora masa ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala ya khar minhu shay kai ya tauye komi to bayan shi sai suratul ra'd idan suratul ra'd madaniya ta sauka a Madina tana da ayoyi 43 ita wannan sura kamar yadda muka sani sura ce wadda take mujadala ko kuwa tsakanin ƙarya da gaskiya na suratul ra'adi madaniyatun wa ya arba'un wa arba'una aya bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mai sani da abin da yake nuhi da wannan alif da lam da tilka hadhihi al-ayat wayannan ayoyi wanda annabi ke karanta shi ayatul kitabi ayoyi ne na littafi na alqur'ani wallazi unzila ilayka abin nan da mun ka saukar da shi zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka shine alqur'ani alhaq shine gaskiya tabbatacce la shakka wanda babu kokanto gare shi walakin aksara na sai dai mai yawan mutane kafirai musamman mutanen makka la yuminu da basu yi imani ba bi annahu min inda cewa qur'anin nan daga Allah yake نعم الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقائها Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin Allah shi ne wannan wanda ya ɗaukaka ginin sama ba tare da wani gimshiki wanda ya tare ta ba rauna wanda kuke ganin gimshikan babu su kun ga yanzu ga gimshikai nan ɗauke da masallacin nan barkatai ga sunan ba iyaka sai ka tsaya ka yi lissahi kila ma in ba rubuta haka ba in kai nisa ka ɓace ga lissahi saboda sun yi yawa amma ka diba duk jiragen da ake hawa duniyar nan jiragen sama ba wanda ya taba cin karo da wani gimshiki da ya dauke da sama ya kwado a ce ginshikin sama ya kabra ya faɗi babu eh to Allah da ya yi waɗannan abubuwa shine ya saukan ma annabi da alkur'ani nan da muke karantawa al'umur shine wato gimshiki Allah ya jam'u imadin huwa al shi shine gimshiki irin wannan huwa sadiqun billahi umu da aslan wannan ya nuna kenan gaba ɗaya babu gimshikin kamar yadda ba a gani ne to babu shi sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita kan al arshi istiwa'an ya liku bihi da daidaita wanda ta dace da shi mun yi magana istiwa'in al arshi tun bare waccan eh, tun bare da bana inda mun ka hito nan baya wato al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a wato Allah ya daidaita kan al arshi an san haka don ga qur'ani ya faɗa yaya ya daidaita ba wanda ya sani kuma ka yi imani da ya daidaita wajibi ne tunda Allah ya faɗa amma binciken yaya Allah ya daidaita ga al'arshin nan bid'a ne saboda haka ka kama bakinka ka zakara shamsa wal kamara kuma Allah ya hore tamraron rana da tamraron wata kullum min huma kowanne ɗaya daga cikin su ya jari yana gudana fi falaki cikin falakinsa li ajalin musamma zuwa ga wani ajali wanda an ka ambata ne ranar kiyama yudabbiru amra Allah yana shirya al'amari ay ya amra mulki yana hukunta al'amarin mulkinsa yufassiru al-ayati yana bayyanar da ayoyi da lalata kudurati wanda suke dalilai na ikon Allah la'allakum ko cewa ku ya ku mutanen makka ko kuma ya sauran kahiran duniya tuqinuna za ku yi imani bil qa'ir rabbikum da cewa lalle za ku gamu da ubangijin ku bil ba'su dashin kiyama na'am وهو harawa fi wa anna ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض كما الله شيني وندي شيني دكاسا وتويه ميكاتا waje alafi hara wasiya ya sanya duwar waki cikin ƙasa jibalan sawabir shine duwatsu masu daddane ta su tabbatar da ita Allah ta taharraka don karta motsa bikum da ku wa haran sannan ya sanya ƙoramu suna gudana daga nan zuwa nan wasu su yi gaba zo su yi yamma su yi kudu su yi arewa wasu su yi ta kewaye kewaye duk dai Allah shi yayi wannan wa min kulli samarat ha nan kuma da dukkan ɗin itace da alafi zawjayn na Allah ya sanya kala biyu min kulli nau'in ko wani nau'i wato dabino kadai ne yanzan shi mijinsa daban mace daban daga cikin itatuwa amma banda dabino duk kowane icce reshe guda ne Allah zai ware mai da shi namiji akwai wani kuda na barbara wannan kudan shi ke shawo abin nan uh, huren namiji sai ya zo ya yi tsari cikin huren mace sai ta samu ciki amma shi dabino sai aka yi namiji daban mace daban kamar sauran mutane saboda haka in namiji lokacin da macen za ta yi hure shi ma sannan zai nashi to in an ka yi hure cikin hurin nan nashi akwai maniyin sana nan sai a yanke in an ka yanke wannan jikkan wurin nashi sai a aje in ta ɗan bushe sai a ɗauko ta daidai na matar ya buɗe baki sai a kawo shi a kifa ciki to wannan ƙurar ita ce kamar maniyinsa tana yana buɗewa ƙurar nan na kakkaba ciki shikenan sai ta ɗauki ciki sai ya zama burenta ba zai kakkabe ba don ta samu namiji idan ba a yi wannan ba sai dai tsumangi kawai babu abin da zai tsaya duk za su kuma su faɗi to amma sauran itatuwa su ɗoruwa su kaɗanya su eh, kanya su sauran duk abubuwa har zuwa su wake kowanne hurensa akwai reshe guda wanda shi an namiji in yayi yi hurensa ya gama sai ya bushe ya kakkabe bai haihuwa amma kudana nan waɗanda suke shan wuri in sun ka sha wani wannan sai su zo su yi tsayi cikin wannan shikenan sai ta ɗauki ciki to kowanne Allah ya sanya namiji da mace na kowane nau'i wannan yana daga cikin ikon Allah madaukin sarki yukushin lailan nahara kuma Allah yana lullubewa dare da wuni kun ga ɗazu muna cikin rana yanzu Allah ya sa dare ya lullube wannan yini babu shi kuma kamin a jima kuma sai Allah ya ɗauko bargon yini sai a lullube wannan dare sai ya zan babu sai haske to inna fi zalika lalle cikin waɗannan shirye-shiryen halitta da Allah ya shirya da wannan da wannan da wannan da wannan la ayatin akwai ayoyi da lalatin waɗanda suke nunawa ala wa hadaniyatihi ta'ala akan cewa lalle Allah shi ya yake babu wani Allah ban da shi amma liqaumi yatafakkaruna sai dai ga mutane waɗanda suke tunani hisun illahi aikin Allah idan eh, da ya zan akwai wani Allah shi ko sai ya nashi daban da na wannan yana yiwa ya tsaye ya zama dan ta'adda ko kuma ya zama dan abin nan ne ake ce dan adawa sadda duwan gaye sai ya bata eh sadda duwan gaye sai ya bata ko ko ya ce nan inda wanga yayi nashi nan shi zai nashi saboda haka sai su bar aikin su ita kokuwa kuma kowa na da iko kowa na da ƙarfi sai a zauna ba a yi kowa ba dan suna can suna fada to amma duk wannan bai gudana ba saboda haka Allah guda ne kun gane ko eh yanzu ba akwai dokar gamman nan ba eh jam'iyya nawa ake da su Najeriya eh ba uku ba to a nada shugaban kasa uku mana su kai su shiga bila hawo ko ga yadda za a yi duk kowa a zabo shi a rantsar da shi a ce to shiga nan ofis guda sai eh, sarki uku karaga daya ba mai hawanta wallahi sai dai ta kakkalle don kowa zai ce in dai bai hau ba to ba a ku hawa sai a ta rigima

إن في ذلك لآيات لقوم sannan ga ƙasa ga ta da yankuna wato biqa'u mukhtalifa yankuna daban-daban mutajawiratun ga su kuma suna makautaka da juna mutalasiqatun famin haɗa yibin cikin akwai ƙasa mai kyawu in ka shuka abin shuka ya hito ya yi yadda kake so wasab akwai wadda adda kanwa wa qaliluri da mai kaɗan na amfani wa kafiru da kuma mai amfanin da yawa huwa wannan ma min dala'il qudratihi ta'ala yana daga cikin dalilan ikon Allah madaukakin sarki wajen natun sannan da gonaki bin rabbi kace jannatun ko kuma Wajen natin ya zama dufin abin nan akan wancan in kace Wajen Natun ya zama wato abin da ma'dufin ne alamatu Natun. in ka ce wajen natin ya zan wato maɗuhun ne alawa fil ardi hmm. to waɗannan gonaki min a anabin na inabi wa zar'in sannan da na haƙi bin rab'i adafan ala jannatin wal jarri ala a anabin wa kaza har zuwa ƙarshe Wani nakhil sannan da da binnai sinwanun akwai tagwaye jam'u sinwin huwa nakhalat sune da binnai wato masu iri daban iri guda ya jama'u ha asulun wahidun wanda yake ga sun hito domin inda can kamar kasashen larabawa inda ake shukar dabino sai ga dabino wajen guda shidda tushen su guda shi gudan ya ka shuka shi in ya hito sai ya kamar yadda dawa take yi wanga ya hito ya yana wanga ya yana wanga ya yana kamar yadda dai dawa take in ka shuka kwara guda sai ta hito ta yi kara wajen bakwai to su ne ma'anar sinwan wa gairu sinwan sannan da waɗanda ba tagwaye ba wato wanda shi guda an ka shuka kuma shi kaɗai yake Tuska duk ana shayar da su bi ma'in wahidin da ruwa guda faddalu ba da sai mu fifita sashen su ala da akan sashe bil ukul gaci an gane ko eh za ka ga gona guda an shuka abubuwan ci duk sun hito wanga mai zaki wanga mai tsami wanga mai ɗaci amma ruwa guda kasa guda sannan ga gonaki za ka zo ka ga ga gonaka cikin gonaka sai ka tarar da wani bangare da jan ƙasa wani wuri da farar ƙasa wani wuri baka ƙasa ko ka tarar da wani wuri fako wani wuri laka wani wuri kuma jigawa tudu duk Allah shi ya shirya wannan kuma ga su riƙe da juna inna bi zalika lalle cikin waɗannan abubuwa da Allah ya shirya haka la'ayati akwai ayoyi liqaumin yaqiluna ga mutanen da suke da hankali wa yatadabbaruna kuma suna lura da al'amura to wannan bayanin gaskiya kenan to mu ci gaba وإن تعجب فعجبهم قولهم وإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في وأولئك أصحاب النير نعم هم فيها خالدون wayin ta ajab idan kayi yi mamaki ya muhammad min takazibil kufari laka na karyatawa da kahirai ke ma in kana mamakin wannan to ba shine abin mamaki ba fa abin da ya cancanta da a yi mamakin sa kaulun shine ce wasu na libas lokacin da suke musun tashin kiyama suna ce ai za kunna turaban yanzu idan muka zamo ƙasa ai na lafi khalqin jadid yanzu mu wai za mu koma cikin wata halitta sabuwa eh shi a amsa la'anna al-qadira don wanda adda iko ala insha'il khalqi akan ya fari wa'ancan halittu da muka yi magana wa ma takaddama da abin da ya gabata ala gairi misalin ba tare da ya gani na wani ba ba tare da ya ga misalin wani ba qadirun ala i'adati yana da iko ya sake mayar da su su komo mutane kamar yadda suke da ula'ika wa'annan allazina kafaru sune ne waɗanda sun ka kafirta bi rabbihim da ubangijinsu waɗanda ke musu in sun mutu Allah zai tada su kuma ya haiban mamaki wa ula'ikal aglal wa'annan sune waɗanda adda kokumai maruruwa fi anakin a wuyoyinsu wa ula'ika sabun nar kuma wa'annan sune yan wuta hum fiha khaliduna su suna madawaman zama cikin wannan wuta har abada kun gane eh in dai mamaki ne wato wanda an ka aiko manzo ya karyata shi bai yi abin mamaki ba irin wanda yake in an mutu ba a tashi wannan ya wauta in wancan wawa ne to wannan mahaukaci ne <laughs> kun zan wanda wawa da mahaukaci

a amma saboda izgiri wato suna wa annabi izgiri to ka ce azaba ba a yaushe a kawo mana da sauri eh. Allah ya ce wa ajiru laka suna neman gaugawarka da sayyi'ati daga kawo musu mummuna abu shine azaba qabla al-hasan ce gabanin su roƙe ka abu mai kyawu shine wato rahama to ba kai an na farko ba ga irin wannan a tambaye ka kuma ba su ne suka fara tambaya ba makar kalamin qablihim al-maslat wato misalai ko kuma wato eh, misalin irin su ya riga ya gabata kamin su ba su sun ka fara yi ba jam'ul masalati bi wani samurati ai ba ta amsalin azabtar da ire-iren su ya riga ya gabata min mukazzibina na masu ta manzanni afala ya na biha to ba su lura da waɗannan da suka ta an ka halakar da su don kada abin da ya sami waɗanda ya sami su wa inna rabbaka lalle ubangijin kala zo magafiratin linnas ma abocin yin gafara ne ga mutane ala tare da zaluncin da suke yi sai Allah shi yahe musu wa illa in ba don da Allah yake da gafara ba lam ya taruk ala zahari ha dabba da bai bar dabba ko guda mai rarrahi bisa bayan kasa ba wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin ya azaba ne da ma asahu ga wanda ya saba masa na'am ويقول الذين كفروا لولا unzila alayhi Wai kula da zina kafaru kuma waɗanda sun ka kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatu don me da ba sau kan mai da aya ba min rabbi daga ubangijinsa kala sawal yadi wannan ka kamar yadda an ka ba annabi Musa sanda da hannu mai haske da kuma da kuma annabi Salihu shi bane da ba ba shi komai wanda zai rigita mutane su tsorata su bi shi ba kala ta'ala sai Allah ya ce inna an ta munzir a kai mai wa'azi kake kawai Muka kafiri kafiri mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka itiyanul ayati saboda ka zuwa da ayoyi baya bisa gari ka ba aikin ka bane aikin Allah ne wali kulli qaumin had ko waɗanne mutane suna da mai shiryawa nabiyun yad'uhum ila rabbihim suna da annabin da Allah zai aiko ya kira su zuwa ga ubangijinsu bima yu'ila da abin da zai bashi min al ayati na ayoyi labi ma ya katar wani ba abinda su mutanensa ke nema ba saboda haka kai abinda an ka baka mu'jiza shine qur'ani na'am الله يعلم ما تعمل كل انثى وما تغير الارحام wa